Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sararo Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a jiya talata ta tsike kakakin majalisar daga kan kujerarsa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan kawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. ma'aikatar shari'a amurka ta yi shelar daukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar sin tsakanin labaran duniyar kenan Sanar wadda sanarwar da ta biyo bayan cire kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy kenan inda majalisar ta ayyana cewa babu kowa a kujerarsa za ku ji laifin da ya sa mccarthy ya rasa mukaminsa. A Najeriya ko masana shari'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da jami'ar Chicago da ke nan Amurka ta saki takaddun karatun shugaba Bola Ahmed Tinubu da Atiku Abubakar ya nema a fitar. wannan ya rushe duk wani rudani da ake yi akan sahihanci ko rashin sahihanci na wannan takardu da ya gabata mata takaddun sun saba ma waɗannan takardu waɗanda aka kai hukumar zaɓe ta ƙasa muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar a wannan makon shirin shi ma zai duba batun tsige kakakin majalisar ta wakilan amurka ne to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A karan farko a tarihin Amurka, 'yan majalisar wakilan Amurka sun kada kuri'a a jiya talata ta tsege kakakin majalisar wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin makati dan jam'iyyar Republican daga mukaminsa na kakakin majalisa da kuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisar ba za ta iya kada wata kuri'a ba kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Matt Gaetz ne ya gabatar da kudirin tsigewar da yammacin ranar Litinin don a kada ƙuri'a ala tilas kan tsige Makati yana mai nuna ɓacin ransa da shugabancin Makati bayan da Makati ya gaza saka abubuwan da masu ra'ayin riƙau suka fi baiwa fifiko a cikin kasafin kuɗi da aka amince da shi a makon da ya wuce. kasancewar jam'iyyar republican na da rinjaye kalilan ne a majalisar na nufin cewa gates na bukatar 'yan republican kalilan kawai su kada kuri'a tare da 'yan democrat domin tsige makati yawancin 'yan republican sun kada kuri'a kare shugabancin makati ne Jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan kawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. Bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin rikawa ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine. fadar white house ta ce biden ya tattauna da shugabannin kasashen canada jamus italiya japan romania birtaniya da na tarayyar turai da neto tare da ministan harkokin wajen faransa fadar white house ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa shugaba biden ya kira wani taro na ƙawayen amurka wanda aka yi ta waya da safiyar jiya talata don daidaita goyon bayan ga ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a amurka ta yi shelar daukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar sin da ma'aikatansu sha biyu dangane da mummunar matsalar opioid da ta addaba amurka a cikin tuhume-tuhume daban-daban guda takwas da aka fitar a florida masu gabatar da kara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da kwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba kwayar opioid haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na har haɗa miyagun kwayoyi. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa a wani taron manema labarai a Washington cewa mun san cewa kamfanonin har haɗa sinadarai da ke cana ne tushen hanyoyin baza kwayar fentanyl a duniya. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wayanar da ake tayawa a fagen siyasar Amurka. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da majalisar ta kada ƙuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210 da ke adawa. kamar yadda dan majalisar Stephen Womack mai wakiltar jihar Arkansas da ya jagoranci zaman ya sanar a zaren majalisar a yammacin ranar Talata. The yeas are 216, the nays are 210. waɗanda suka amince mutum 216 waɗanda suke adawa kuma mutum 210 majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin majalisar wakilan amurka United House of representatives is hereby declared vacant. To dangane da haka abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto wanda ke bibiyar wannan al'amari ga kuma yadda tattauna wasu ta kaya. To wannan shine karo na farko a cikin shekaru 134 da aka taba cire kakakin majalisar dokokin Amurka tun daga shekarar 1910 kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa kuri'a. me laifin kebe makasi da ya je da ya sa har aka je aka cire shi ba wani laifi ba ne illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan adawa su 'yan democrats wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati kamar yadda muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa kebe mccarthy ya rasa kujerar sani saboda dalilan kurkushi da kacal saboda mutane 216 suka jefa kuri'a a cire shi 210 suka ce ba su yadda a cire shi ba kuma duka duka abin da ya zo mashi wannan faduwa ba wani abu ne illa yan uwansa yan republican guda takwas kacal waɗanda suka jefa kuri'a tare da yan democrat mai tan da takwas kaga wato 216 kenan oh. jimila yawan kudin da aka jefa aka kada shi to wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan democrats wajen samun haɗin kansu har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata me yasa su 'yan democrats ɗin ba su zo wato hoɓasawa suka taɓo shi ba hmm. hakim jeffries na 'yan democrat daga new york ya ce su babu ruwan su su 'yan kallo ne wannan rikici ne na cin gida wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman kevin makasi wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisa shine mafi gajarta a tarihin majalisar dokoki ta amurka domin duka-duka wata tara yi ko kuma ka ce kwanaki 269 mutumin da ya fi shi gajartar yawan kwanaki a bisa wannan kujera shine wani tsohon dan majalisa da ake kira makiyar ka na indiana wanda ya kwanaki 257 wanda ya yi jagorancin wannan juyin hana kevin makasa zama kan wannan kujera ba wani bane illa dan majalisar dokoki wato matt gates mm. na jihar florida wanda shi ma republican ne kamar makasa din shi da tun ranar da aka fito zaben eh, makasa shi ne mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'a yarda da ƙyar domin shi ne a saman gaba na masu adawa da a zaɓi kevin makasi a wannan kujera din mm. kuma idan za a tuna sai da aka jefa a sau goma sha biyar kafin a zabi kebe makasi har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa din yanzu da nake muku magana nan dai shi kebe makasi ya riga ya ba da sanarwar cewa sam ya yafi a kai kasuwa wannan kujerar ba zai sake neman ta ba to ya kaga dalilan da aka gabatar na tsige shi da kuma dalilan masu kare shi To, eh, kasan eh, siyasa cikin gida ta Republican yanzu dai su 'yan Republican kamar da ka sani su suke jagoranci ita wannan majalisar yayin da 'yan Democrat da kalilan suke jan majalisar dattawa. Tun da aka fara rigimar eh, samun kudaden gudanar da gwamnati wanda da ba haka aka yi ba da yanzu duka ma'aikatan gwamnati an rufe su ko ba za a iya biyan albashi ba hata ga sojojin Amurka. Wannan ya sake mai makasi ya yi casha ya ce to bari ya geta kanshi ya je ya nemi goyon bayan 'yan democrats domin a hana wannan rufewa mutanen amurka musamman ma'aikatan gwamnati da yawa sun yaba mashi sun jinjina mashi kuma mutane da yawa sun yi fata sun so a ce da ya tsallake wannan rijiya din amma kuma da yake yan uwansa ne yan republican kuma su suke jagoranci wannan majalisa wato sai abin ya gagara Ali Mustapha Sakwata kenan a tattaunawar da suka yi da Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. Kasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzar ta fitar da hatsin Ukraine zuwa kasashen duniya. kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya talata inda kasashen mabukata da ba na turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakar ukraine da poland zuwa tashar jiragen ruwa ta lithuania a kan tekun baltic a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta ukraine sanarwa ta ce matakin na neman sauƙaƙa zirga-zirgar kayayyaki da ake fitarwa daga ukraine zuwa ƙasar poland ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. daga tashar jiragen ruwa ta a Lithuania inda za a gudanar da bincike kan kwari da cututtukan shuka daga ranar Laraba ana iya fitar da hatsin ta teku zuwa sassan duniya. Daga ƙarshe, alkalin da ke jagorantar shari'ar Donald Trump kan zargin zamba a harkokin gine-ginen gidaje a New York a talata ya kaka ba ma tsohon shugaban kasar takunkumin magana kan shari'ar bayan da ya tozarta wani ma'aikacin kotu. alkalin kotun jihar new york arthur ingron ne ya bayar da wannan umarni bayan da trump ya sake yada wani sako a shafin na true social kama ga takardar kotun irgan a linson greenfield sakon da ya wallafa ya hada da hoton greenfield tare da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer a wani taro trump ya kira greenfield a matsayin budurwar schumer an goge sakon trump daga baya A gaida Muhammad Habis Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To idan muka leƙa fagen siyasar Najeriya kuwa masana a fannin shari'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da jami'ar jihar Chicago da ke nan Amurka ta saki takardun karatun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bayan wani umarni da wata kotun amurka ta bayar bisa bukatar da tsohon mataimakin shugaban najeriya a tiku abubakar ya mika mata a ci gaba da kalubalantar nasarar da tinubu ya samu a zaben da aka yi a watan fabrairu daga abuja ga rahoton da umar faruk ya aiko mana akan wannan cance gwaji da rashin tabbas da ke da baibaye da al'amarin da shafi wannan karar da ake yi wa bola ahmed tinubu da shi a ciko abakar a gaban kotun koli ta najeriya na tattauna da barista nasiru sa'idu wani mai sharhi kan al'amuran shari'a domin in ji wani irin tsokaci ko fahimta ya yi wannan kika-kika da ake yi a wata kotu a amurka da kuma bayanin da aka ce ta bayar waɗannan takardu da suka fito sun tabbatar kan cewa wannan takarda da bola ahmed tinubu ya gabatar ma inec wanda take da kwanan watan 27 ga watan june 1997 ya yi daidai da format na wanda shi tunubun aka bashi da ya nemi a bashi replacement wannan replacement ɗin kuma shi ne ya gabatar ma da hukumar zaɓe tun a wancan lokacin da ya takarar gwamna daga bayan nan kuma ya sake gabatar ma da ita wannan hukumar zaɓe ta aine kuma wannan abun da aka bada sabanin korafe-korafe da su 'yan jam'iyyar adawa suke yi na farko ya tabbatar da admission letter ma da aka yi addressing ɗinta to shi tunubu an yi addressing in shi a matsayin namiji ne kuma a form din da ya cika na application form shi ma ya cika sunan shi a matsayin namiji wannan ya rushe duk wani rudani da ake yi akan sahihanci ko rashin sahihanci na wannan takardu da ya gabatar da hukumar zabe to ko nan takardu da ake ta ikirarin an samu ko ma na boge ne ko ba na boge ba suna da wani amfani ga Atiku Abubakar idan aka kawo su aka gabatar a kotun koli ta Najeriya inda yake kalubalantar zaben da aka yi wa Bola Ahmed Tinubu tambayar da dai wani babban lauya barista Abdulhamid Muhammad. Ita wannan kotu ta Amerika sai bayani ta ce waɗannan takardu dai suna da tasiri kuma ya gama wannan makaranta ita wannan jami'a. Amma wasu kafafen jaridu haka waɗanda suke zaman kansu sun kawo kuma bayanai da nake karantawa cewa takardun sun saba ma waɗannan takardu waɗanda aka kai hukumar zaɓe ta ƙasa. jawabin da ke cikin takardun ya saba ma juna saboda haka har yanzu tana kasa tana dabo kamar babu tabbacin bayanan takardun nan da ake kala kala akan su watakila sai in atiku abaka ya dawo najeriya in bai najeriya ko ya ɗauki wani mataki a kotun koli ta ƙasa kenan ko wannan bayani haka yake saboda ita kotu ta fi amfani da zahiri kuma takardun nan in suna hannun shi mataimakin shugaban ƙasa na da suna hannunsa mai yiwuwa yana da wani kudirin da zai amfani da su ko kuma sai ya fito da su ƙarara an gan su sannan ne za a yi nazarin a ga cewa shin wani tasiri ne za su yi mashi wannan tafiya da ake ciki a yanzu dai yan najeriya suna ganin cewa kallo ya koma sama inda hankalin 'yan kasar zai koma a kotun koli ta najeriya inda nan ne za a san takardun da atiku abubakar zai gabatar bisa ga bayanan da ya samu daga amurka a ga kuma ko zai iya taimaka mashi wurin soke zaben da aka yi wa bola ahmed tinubu domin a maye gurbinsa da shi atiku abubakar din wanda yake kalubalantar wannan zaɓe umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. An tsige kakakin Majalisar Dokokin Amurka karon farko a tarihi. Shugabannin gwamnatin mulkin sojan Nijar sun kama turbar daidaita al'amura da Najeriya da ma sauran makwabtansu. Jama'a Assalamu alaikum. wani sabon tarihi ya kafu a siyasar amurka bayan da a yammacin jiya talata aka tsige kakakin majalisar wakilan kasar kevin mccarthy sakamakon takaddamar kasafin kuɗi da kiris ya rage ta haifar da rufe ayyukan gwamnatin amurka a ranar lahadin da ta gabata yunkurin tsige makati ya fito ne daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta republican mai ɗanin jaye a majalisar inda ɗaya daga cikin 'yan majalisar masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar republican matt gaetz daga jihar Florida ya gabatar da kudirin cire kakakin majalisar. Bayan muhawara ta tsawon sa'a daya tsakanin bangarorin biyu na 'yan jam'iyyar Republican a majalisar masu so a tsige kakakin da waɗanda ba sa so. An kaɗa ƙuri'a ta keke da keke inda 'yan majalisar kalilan na Republican masu tsatsauran ra'ayi suka haɗa kai da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat suka rinjaye su da ƙuri'u 216 da ƙuri'u 210. The yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. A cikin watan Janairun da ya gabata ne Makati ya zamo kakakin majalisar wakilan bayan doguwar takaddama da kai ruwa rana tare da zagayen zaɓe mafi yawa a tarihin siyasar amurka duk da yake an taɓa yunkuri har ma da kaɗa ƙuri'a kan tsige kakakin majalisar wakilan shekaru 113 da suka gabata to amma makati ya kasance kakakin majalisar na farko da aka tsige a tarihin siyasar amurka To bari mu koma nahiyar Afirka inda a wani yunkuri na daidaita al'amura da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Shugaban mulkin sojin Nijar ya aike da wasikar saƙon taya murna ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 63. dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a ranar 26 ga watan Yuli inda suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Lamarin da ya fusata ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu wacce kuma ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki a kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To sai dai a cikin wasikar shugaban mulkin sojin na Nijar, Janar Abdulrahman Chiani. ya tunatar da tinubu kan daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin najeriya da niger. jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da sakon taya murnar zagayowar wannan rana ta ɗaya ga watan oktoba zuwa gare ka da ka da al'ummar najeriya zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar cnsp da gwamnati don jaddada aniyar mu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da dan uwantakar da ke tsakanin kasashen nan namu biyu da al'ummomin mu janar abdulrahman Chani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu wato najeriya da nishar masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakanin su domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nan namu ya da kanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna matsani sha'anin diplomasiya mustapha abdullahi na ganin wannan a matsayin wani yunkuri da kan iya buɗe hanyar zama kan teburin sasantawa da sulhu tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. Ta san ita diplomasiya dama ana iya samun ba a gane wa juna ba amma da in har aka ci gaba ana ma'amala lalle lalle za a ciwo kan wannan abin. To da mu da Najeriya ka sani iyaka da muke ta daga difa zuwa doso don kan ce magaya su kuma daga borno zuwa birnin kebbi kuma da nan kadiba ko ina iyaka dangi ne al'adodinmu guda ne a mu guda ne ana iya samun targada tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba ko a cikin wata zantawa ta farko da shugaban mulkin sojin na Nijar ya yi a gidan talabijin na kasar a farkon wannan makon janar ciyani ya yi kokarin kawar da tunanin wasu 'yan nijar din da dama da ke daukan najeriya da 'yan najeriya a matsayin makiyansu sakamakon biyayya ga takunkuman kungiyar ecowas najeriya ƙasa ce da muke da ɗan uwanci ba na jiya ba ba na shekaran jiya ba shekara dubaye da dubaye muna tare al'umma guda ce mazamni ne wasu sun ka gaba tahi kyautata rayuwarsu sun ka isa gaba wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda an ka ce wanga waje ya zan Nijar wancan waje ya zan Najeriya hmm. sa'annan ba a san shi ba Najeriya wanda bai sani ba ne hmm. ke juya mata baya mu mun san da yan uwanmu su ne an Najeriya mun san da yan uwanmu su ne a Benin wanda bai san tarihi ba hmm. shine yalla abin zai ba mamaki kuma mun gani yadda waɗannan 'yan uwa ba su bi shugabanninsu ba na najeriya wadda mun ka shiga masallatai da mu da mallamanmu na niger da 'yan ƙasanmu na niger haka najeriya sun ka shiga masallatai haka benin sun ka shiga masallatai sun ka ce duk wanda zai cin amanan niger allah ya tona asirinsu kuma mun ga wannan roƙon allah da mutane ke yi wannan addu'a da mutane ke yi tana ga tasiri sosai sosai tana ga tasiri mu mun san da allah gaskiya ne dan mu da yan mu na najeriya da na benin da na senegal da na cote dan uwancinmu akwai shi su da ke da hannu da ake turawa mun san wanda ke tura su mun san ina suke zuwa suna ɗaukowa umarni suna zowa suna gallaza muna mm. amma Allah zai yi mana ku. Idan za a iya tunawa dai 'yan kasar ta Nijar sun yi ta sukan lamirin Najeriya da 'yan kasar Najeriya kan abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin. To amma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce akwai rashin fahimta da kuma kurakurai da suka janyo haka. Dama da ɗaya Najeriya ba ta da ta goma shi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa. idan al'amari ya haɗa ɗan najeriya da mutanen cameroon ko togo ko mutanen benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan najeriya ne shi laifi ne da ɗai inda muka jin dan sassacci shine a nanan ga tsakaninmu da niger su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajen su ne muke ji to girka mutane ake yi a ka ana shuka su a kan kiyayya dama tarbiyya ta faransa ba tarbiyya kwarai ba ce kada ka manta faransa ta kama ma biyafara a lokacin da an kai yakin basasa ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ecowas sannan menene ake ce ma najeriya to sannan kuma ka san fahimta ita kanta da fahimtar wanda faransa tawa tarbiya da fahimtar wanda ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina yan wani bangare na najeriya sun ga laifin muhammadu buhari sadda na shugaban ƙasa suna cewa yana taimaka ma niger so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'anin abin da ya shafi kayan zaɓe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma nijar ba kuma nijar kaɗai ba amma ita nijar duk wanda ke najeriya har dai arewacin najeriya ba ka iya cire ɗan najeriya ka cire ɗan Nijar. Maɓannata na a wancan ɓangare na su waɗanda suka yi juyin mulki sannan kuma akwai irin waɗannan maɓannata a wannan bangare na najeriya waɗanda su kuma sai sun haddasa hitina sannan suke samun biyan bukatarsu shi yasa ai wannan har faɗi faɗiyar taso ai bai ko taso ba idan ɗan najeriya yana nijar gidansu yake idan ɗan nijar shina nan arewacin najeriya a gida yake kware da gaske abinda duk ya taɓa hanci mai waka ya ce idanu ruwa su kai amma maɓannata su ke kokarin su kawo wannan masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida murtala faruk sannan na yanzu kuma ga labaran duniya a takaice a karan farko a tarihin amurka yan majalisar wakilan amurka sun kaɗa kuri'a jiya talata ta tsige kakakin majalisar wakilan amurka daga kan kujerarsa an cire kevin mccarthy dan jam'iyyar republican daga mukaminsa na kakakin majalisar da kuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa majalisar ba za ta iya kada wata ƙuri'a ba kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa jiya talata shugaban amurka joe biden ya kira manyan ƙawayen amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da rasha bayan da 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin rikau a ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga ukraine fadar white house ta ce biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen canada jamus italiya japan poland romania burtaniya da na tarayyar turai da neto tare da ministan harkokin wajen faransa ma'aikatar shari'a amurka ta yi shelar ɗaukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar sin da ma'aikatansu sha biyu dangane da mummunar matsalar opioid da ta addabi amurka a cikin tuhume-tuhume daban-daban guda takwas da aka fitar a florida masu gabatar da kara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da kwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba kwayar opioid haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na har hada miyagun ƙwayoyi. ƙasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzarta fitar da hatsin Ukraine zuwa ƙasashen duniya, kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya talata. inda ƙasashe mabukata da ba na turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakar ukraine da poland zuwa tashar jiragen ruwa ta lithuania a kan tekun baltic a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta ukraine masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu Kada manta muna nan ko yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku iya sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. A yanzu a madadin Muhammad habis Baballe wanda ya taya ni gabatarwa da kuma Dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu Jumbe Hamza. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum.